وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب <clears throat> ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ijebu ya Allah subhanahu wataala itunara yi lugwa pamatuba bi lafi bi aminci adabi lokaci ya gbani nana lokaci ya gbani na kuku kada rahma yegun albarka yayi nan inan na yelo azun eshidinni be izini alawo elu azun eshidinni kpaatara ife anọ tichichina igati da nigba kwubo eba egan eba etun eba tabi ona sokwu fangan beyin alkhairi na da zandoro ga fi azun efo enyi ona azun efo enyi anabi ga izagu fe umu adi kpade yin sokwu gula tatu gangan beyin na wa adona dia sokwu jihati guya ibata ranar shi ana yi wa ma'ana saku ya lafiya ranar yi fi ka kaka yana saku kwa zubo ana yi fi tashi an kalota ta duma musulmi fata na saku kun duya ito na fi alo yi otu yin ji kaka kayi na saku gikin yayi ana yi otu aja akata na saku di gwamnati foro la'an loya abalata tukuci alafi ètò ìṣìtì ìṣọ̀kú wà bá àdàkọ́ ìlú ọkọ̀ alúwàgbà àdàbára títà àjámọ̀ tó tù ṣáàdù ní marapa ní ekirki pátá sọ̀kúlá kí o máa kéje lásìkò àgbẹ̀yìn sàdìdì gudu wangine ya gyo tattali fiye ma bai bai mu talaka yau na saku gowon su goya to tu gudu ci shuya kwalu gwa kodarewa ga dan ba yo mu to taru gwa ta sai talaka yau wa ba yo mu to to <clears throat> idan karatuyan sotu shura ikpegikini aya eshiogute na maigan yake yi katula etiyan aya eshiogute otu yi nan nabe nan bismillah بسم الله الرحمن ذلك shi na ya shiga kirki ne ba kwa alijanna iti wa ci be yi dano yi ina citu yubashiru Allahu ibada so ko pauji kirki ji yan babe tun daga yijona ujina yi imani dun amai lotu wangi wangi jina annabi muhammadu ce ga gan ci ga kul so ko ga annabi muhammadu ga la as'alukum alaihi ajara wazi na mai je dana mai wayan da tuwa bai na yaku bai a bai te wazi je buna a'a la as'alu alaihi ajara mai wa ladan da tuwa ko kuma ladan da tuwa na yaku ya e kami ete wazi na mai juje ya ja dini musulunci dana illa almawaddata fil qurba sai dai boye na ya biya mi dan ni e ba ko ga tumbaci mi jona wale kalmaya illal mawaddata fil qurba man ji dokun bayani tiya kalma wucin na mugun yegi makanta ji ila an kalitu kalma wucin be bayani wuji ebo ile me dokun dolo jiji me dokun dolo ga tuwo yi ile mi dokun a ba wo ma dokun ya zai na yi ile mi a dokun ya ẹ̀kọ́ ègbín máa dókun yà sọ̀kọ́ra gbìn ìmọ̀ rẹ̀. wàlẹ́ ìlàlùmọ̀wọ́dàta filkurba mai tafsiri shi ala bayani bayin misali ke mai duya o tawili fi ma'ani al-qur'an na muhammad dubin usman uka al-mulaqab bi fodi bin usman na ta kube da nga en achaya na chiji etie madina chijo etie madina chijo ga acha aya na jiyo abele ga na nabi da madina bi ji obi annabi ajina egi kinigiche jin ojo be kita chuya kagba ze kidabwa atiga elege na ajiya annabi gbani nana ala dukiya ta da ya ya bi. annabi e ma otu gikinu ya ti tita chuchu jendondon wo nga ga se tando ti taa tɛ jin àwọn ọmọ àmà wò tata do zi alala ayi bori anabi muhammadu sɔkò ti tiɲɛ ana zi anabi kan ɔɔ ah, ah. o jɛ wani ya da do zi ame bukata bihin ya la as alukun alehi ajara dawa e na mai jin ayi daana yi na mai yi ezi musulunci me mai wayan da tuwa bɛmi ne gawo bata mai tijijin bona ina jiriya ila ala rabbi. igagbayin na mai jiya ya ɓata na ga nfe a da wayan zangoro ba sai wayan tsoci mito da tumi na e ba to dukiya ne ta da ana ya ji ba biyin ndị wa yi amma su kwata tuntun ede ta gwagwa ba wani tsoci gami lan yayi nan a ga na aya na jiyan amma ga da ke sahihul kitabu tafsir na nga ye gana na ga ye ti ga na ga da na e go yo na de ka go ndon do na da e fo do wa le ngala yi maji ga daga dokun e tubu mini ba ko ma na illa al mawaddata fil qurba aga annabi ga de ne me wa be ina illa al mawaddata fil qurba sai dai boye be cici ne ya de ya za tomba ci shi yamina a ga yanayi manuna li qarabati minkum ina da me wabe ina daga nai nye ga miyo na nye nga miyo mini e ga mitinya so ko titami mi ta je tute tocho mini e bon balare bi joga madona yana me wabe ina fifina da takani ba do jina nan bebe ida no ga buma abana ya je la tomba ci yendo eba ce ne me wabe yi kawai ila an tuwa du karabati eti eje boye ya tomba ciemi eti eje boye ya tomba emi ibn abbas wale imam shafi ce gaga in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad faqlani anni rafidi abeke akida ya rafida shi a abeke mu dai sa ga dia zen jiya nabi muhammadu yan doro ma kawa yan doro ma gozu ma yan doro ma ni da dini ba to aya mi aya jama'a aljinni ipata to banu adama ipata ga kawo to rafidu yo wale gala yan ahlus sunna wal jamaa ahlul bait zen jiya nabi muhammadu boye be cici na wa dia na wajibi yo dan ba ko ya dini no ebona na nabi dini to pa ga biu ya je na ga yagwa su zami mi jire eto mutu zami mi ji aga un ci ga so ko ga ya ba kullu asaluka alai ajran illa al mawaddata fil qurba boye da ne ade da ton ba ci mi jina ga ire wa wabe kawai na amma je wona ya ta mina amma ga da ton ba ci mi jina e ga jawo la ka ci ma e ti bolo bolo bi ayin e wa ci e ya za ire ne wa wabe ina da woni wale <clears throat> ibn abbas ko be yardo ndene mana ganana illa an tasullu ma baini wa bainakum min al-faraba ene de me wa be kawai ina yede fi ton bana da takani mbo be ina e ga to wa dinna be be ina ya duga ton ban mun je bangan be yeni mi be yona e ga to ga lamaru choma idila wusundo mpe te ga gbadange toto nanagama الشيخ محمود القومي وقد تفسيرونه كرد na لكن أدي لا دانا مي وبي تداوى مي جيا دانا أما دي ene wabe ina an tuwa zu karabati idan e tumbaci mi annabi muhammadu yi ece nwaci idan e tumbaci mi annabi muhammadu yi ece wubuwa iga e jinnan buya zai mini shi ma ene me wabe ina ga dauna unji yendo ya ta mina me waza me yeyi lo nkwe tuo tuo po tuo tuo amma kan wai ga ya wai be yin na za to mba ci shi yemi me wa ga ce ye annabi muhammadu na an ga so ko a da zan doro na ga musulmi oyo adde musulmi kirkin dora na zami a nabi muhammadu bona ki da dabo ban be iya ka gitwi gala ga sa chuwa ya ma chuwa na make di chuwa na ga kwa bi ma kendo diga gwani gona atiga wa lata chuwa ya dini musulunci bo ashek mahmudu gumi tafsirun gan eh wajaba qarabatu eh hub wa hubu qarabatu wajibun ala kulli muslim boyena dan a adea zato mbaji ya nabi muhammadu na wajibi yo tati muslimin dombo zato mbaji ya nabi agama ibanu banu hashimin na be pata kureshi ti yo twe be pata madina ti yo twe ga yukuma ugopi ibn kadangi o to ya dokwa yagwa a dan doro ke ge ko mi tiyo ita dangi gwala kama wanda ya ciga amma da na dangi na zo kwana kano tuwe de gwaya a gwala kama ya nabi mahmudu la gope ngala shek mahmud gumi la gope ga kureshi ji pata banu hashim kureshi ji pata to madina ji pata li annahu akhawalahu ibn e quraish madina ti no le dana umma yayiya nabi muhammadu wato kaganci wal arab balarabe to ama bainawa ala da tomba ci ya annabi muhammadu ebo na annabi muhammadu to balarabi yo annabi muhammadu to balarabi yo لأنه عربي على شرط الإسلام أبك بالعرب جاء جيكني musulmi mun wuyo na daga lafton bacci ya annabi muhammadu da wani tun da izo jigba da wani ka nu peti ka febe yi daga ekpe kwaro de ga nu peto ta wa juwa yo ba ga ba bayi dana to wale ga ga a ta ga na musulmi yo na ula ga ya nabi muhammadu ayo jibolo bolo bi ayin ke a ga dodo we den nambo nye bala arabi de gbo bo ma abe kede aga tati jiji ya dini islam ona mo alayat ga shek mahmud gumi rahimahullahu ta'ala wala bayani aya na bayin tafsir hubo tafsir jalalaini ai tafsirin man ko baba na tiye ki na aga ma'ana illal mawaddata fil qurba imana lakin as'alukum ni wen doro biya amma da me wabe yi an tuwaddu qarabati yete de boye ya da tomba chemiji allati hiya qarabatukum aida ne ya to ka ke da tomba chiye to hibe ona e bana balarabi pata ye ni ayo e bata ne to bam ta ti balarabi ona ye tie yebwa e bana boye ne adia do yina nga sokoti ji ni bedo jiyo فإن له في كل بطن min kureshi qaraba bangaren gondo ta ciyan kureshi ciyo idan ba ciyan annabi muhammadu undabo a ce ga ga wala akwa fil asbi sababin nuzuliha e ga na gwaka ga nye na la ci ci aya annabi annabi muhammadu na kata da ga qala al mushrikuna kafiri je ga la'alla muhammadan ya tulubu adaran alama ya ta'atahu watakila ena muhammadu ya e ji a ite yi ji a dini islam dana wa de bukata ga yi ta yadda ci ji yawin sakwati cana ji ga annabi muhammadu de bukata yin doro ne ya ta na. ina de wọn haɓe kawai ina tapton ba ci yawun ji ege jibda ilawo e sun ya di bolobolo bi ayin ega na aboma ete yebo a e mai wọn a ci wa zama ba an hadhihi al-aya mansukha zan da toto ne aya ne ga ayu na ufiya al-qur'ani wana wa raddahu at-tanabi amma a tanabi wagan na dagwa ga tuya ibn ga yaje da wana aya dalatu ala al-amri bi tawaddud ila Allah bi ta'ati aya dia lalawu ga zawangi ujude aya wuwa wetiya omo egwala su oborni etu ta tatie gboye na wa dea zangoro ne gbasoko umami to annabi muhammadu na bitarki aziyat zangoro wal oje annabi gwana ko kuma zangoro fitien dangi da tsakani ubo dangan bi annabi muhammadu ina iji bolo bolo bi ayi ci yebwa wa kullu dhalika mustamiru al hukma bi ati hukunci da bai da zanga arba'ina gairu mansa uje na fiyana والحاصل أن سعيد بن الجبير ومن وافقه كعلي بن حسين والسدي وعمر بن شعيب فيما أخرجه الطبري عنهم عمل الآية على أمر المخاطب من نجي تسمعي قاطع سقو بير دويا أغان آية نسقو غغغا دنجن بزيجي وغنا بأن يوادو يأن يوادو أقارب النبي سقو غغا إلا المودة في القربى so kwe ga ina je shi ta kwal qur'an na pata ga iti yebo zai ga tomba ciji ya annabi muhammadu da to bete nan boya mu buna bas wa aya na lata ga ina aya launa iti yebo annabi muhammadu iga ga ya na annabi muhammadu boma ale pata on je badawi ya danani arma fa'al al-awwal e ba bayani ma faru agula gan gato mbaci hiya annabi gaso ko daga yiti yabo gato nana to amul li jami'il muqallibina nana fata ti pata zandora ji bali ji jana ga e tun dana so ko ga ilu ya annabi muhammadu na zemi hiya annabi muhammadu iti yabo wa magula ta bayani ba to ga boya annabi so ko ko khasun bi quraishin quraishati so ko ga ga beyo e ga na annabi muhammadu voma e bona mini e bo annabi don والمعنى أن قريش كانت تصل أرحامها إبنا هنا معنى أن قريش واتجي afe adi eti di kureshi ti ayebo doji e lagwa sun yi e lagwa sun egbe fiya nimbo na da taka na abo doji na aku na so ko be tun annabi muhammadu to na annabi ta kperi be ga na ewu na na nye zonni na yina a ce bawon gan bi annabi muhammadu sokot galama sokot e ga ga de na annabi wa be ina sai je nibon na ke be lawo e fake ba biwin uji la da ndo tuwo tuwe be ge le ye wo gba pe awun ye ji mana wa ji aye ti adini ona fa qala salluni kama tasalluna ghairi min aqaribikum ngar ma annabi muhammadu ce ga ga e ebe fite ba be mi e shi te ba be mi e gwi be mi kembe wii be zan tina jimia jimiya ebe na adini musulunci mai jona ga laga ya kira gabe mimo eni e egbedange toto wọn ja ebe wato a nabi sallah sama ga wọn gabe un yin shi ya jama'a to ji ma ga gebe un ima ma to na da a te laja su ko zun ga adini no bebe yi na adini ne egbedange na yi na wale ne da mai aga yi ji emta babu nasarai na nga yi gaga so ko ya ga iye bo zai mi ya annabi muhammadu sayyidina abubakar siddiq so ku be yarda wayo in ga be sayyidina ali ga wallahi la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahabba ilayya an asila min qarabati fi bina ma fi dangi ya annabi muhammadu mu cikin labo ebe cikin wana wallahi un ba ma abubakar gan bo ebe cikin ne mai allah da tamba kim so yi daga family mbona

ati ka waaye bota tsɔmba ti nya nebi mɔdu gan zandoro a mɔdu ba beyin na sayidina umaru bin khattabi sɔku beer duya ka ku baba nga wallahi la islamu ta yawma aslamta kana ahabba ahabba ilayya min islami al-khattabi law aslama لأن إسلامك كان أبو إلى رسول الله من إسلام الخطاب سيدنا عمر قبل أبتن باتيان نبي محمد قال والله مسلم تقويوه ekpɔnɔ ogun musulunci na o gbawo ah, gan musulunci go ní ẹ máa ń tún yìí kángbà hàn ogun musulunci go náà o wọ bí aago gan yóò mú fati maka sẹ́yìn náà wọ́n mọ̀ ọ́gán musulunci go nígbà tí ìtọ́ba muhammadu náà ń má fi wọn gan wọn yé wọ́ọ̀tì gan yẹn báwọn wọ gan musulunci náà ṣe yẹ tọ́nba tí wọn ta pàpọ̀ láti kó tọ́ǹtì káwọn bàbá wọn gan gbọ́ musulunci o tani mo tọ́ba nẹ́bí náà ti gbọ́ musulunci o ẹ̀ ebe na anabi awa e ga yin tsoba na olu alaka ina ma anabi awa ga alaka ya tuba na kawo e to nga zana goyi ga alaka ya tiye wuce ba wale na lauga sayyid na umar unde nan baya za tsoba ya anabi muhammadu alul baiti zai ne ya muhammadu sayyid na umar unde nan baya azun masoyi koya annabi muhammadu sayyidina bakar sayyidina umar gan aidin eh, baya zakton bati ya annabi muhammadu na a'a ina annabi wa bayina la as'aluka alai adara illa al mawaddata fil qurba ina ke tuba daga don so ko ga to man yaqtarib asanatan dan do ga da chowye lulu e tunguna nazid lahu fiha husna ya ke be guru tatiya jijinu jina inna allaha ghafurun shakur na'am na ye gaga eh iftara ala allah kaziba da annabi aga manatwa shaji da ba su ko su ko go nga ye ne de ba ye ne ye qur'an na ne be bi ai da na ne be to tutwa o ga ma ga ji ga na ko so ko ga mu to ago ma ago ta je ne ye le do na a ti ga mu ne ne ibn ago e wa qalu asafir awwali nakta taba wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila aga ekyia akyiw yɛ ɔkyi da tuo yi laa ne bɛ yɛ anyi yɛ ɔkudi sɛ ɔkɔdɔ a alahu sɔrɔ ndeka amu ekuru naftara alalayi ɛdeba kaabiri yɛ yɛlɛ daa ne bɛ tɔtɔ akuran twa bɛyi ayi fayi yɛ hyɛ yi lawo nga ba lawo ba yakatima ala kɔlbita nga yɛ la gbɛn gawo anabi muhammadu fansa ka azal kur'ani arma wa lawo ka alkur'ani na barka adi ndawo akwabe alkur'ani na abe iwo na kapaga wa tɔn ta wa tɔn alukura ni tɔ bɛ yen nɔ eko daa mo fɛnɛ wa di o to tɔn to bɛ na sɔkò wa yɛlɛ wɔn ti bɔnɛ wa ne ni muhammadu sɔkò yɛ gɛdɔn na ka adada n bɔra a kan wa tɔn ta alukura ni wa ye tɔn na se a pati saabu de wa ne ni muhammadu dɔn wa kan wa tɔn ta alukura ni wa ike yɛ la gbɛn gbɛn o ye wa ye tɔn awɛ ya a ta bɛ alukura to na o tɔn na sɔkò na ne ni musare wala o ta kɔ wala ale yi bọ́ọ̀dọ̀lá kọ̀wé náà kanna mínú bílíẹ̀ mi kọ́kọ́ tó ti gàgà ní mi gbà nàgẹ́ mi gàn mi à ń wọ́ àti nà tó ń wọ́ ọ̀nà ọ̀nà àlùkò àná àti kárẹ̀fì ní wọ́n kálímà ní wọ́n àyà ní súra ní nàbí tó tọ́nà ìfẹ́ tó jù ọ́ yàtìmọ̀ àlà làwọn ìtàrẹ́ta كما يزعم هؤلاء المجرمون كما كرمنا ان يبدانا لا قسم على قلبك والله جاي لك موي فان سا هذا القران وقال القران لبات قص لبا من صدرك يبوك وين بوبو واتو قران نو ديبا بين دبوا نمو كي دوا تنما كي شيوا كان يبوك وسو قران ولكنك amma dai mu ya annabi muhammadu lam taftari ala allahi kadiba wata ba ta gaba na ka sokolya wata gaba na ka sokolya e ga na kafir ne ga ga dana e gunga e ba de ba nyuati e ba na to ko ga mu ya annabi muhammadu ala amin wa yo za ma no ako e ga mane to la ya ne ga ya wọn àti lókè tẹsán kó wọn fọ àìkínba yẹn tí náà sábà fi tọjú wọn náà ta sọkọ àwọn. وجاهدوا بها واستيقنتها كو أنفسهم ظلما ولوا أتوجب كوجب منزوجا أما يبغى دبا نيوا تيغلا تيغاتو أما أدنى سارة توا أتابع أدنى سارة إننا أرى ما لا ساجا كافر يا أدنى سارة القرآن بوا تقدم آه ويمو الله لبافل الله سبحانه وتعالى ولا دمنا لكي أبو باتا wayin ikula haƙƙa ote la tabbatawa la dan gaskiya bi kalimatihi be e gan to inu ci be ya annabi muhammadu na kan doro aya alqur'ani ga ci hina yana ji gaskiya kpata no ga bici kulja al haqu wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa daga gaskiya da bayani yan doro ga gamanu yo sau bicu ya gaskiya ba ganci yamu ullahu al batila ويحق الحق بكلماتي بمعنى بحجته دي ابن كثير انا يكلمة دابن غنغاي حجوجو دليل وجي اغاوجي انه اي الله عليم لان دقيقة سرينو بذات صدور اي بما في القلوب انا في مزا وانجو باتانو وتي سوبي ني غونبونو تونغالا لوتيامو سوكو دو يلي نيو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله سبحانه وتعالى ندعي لمية نصف ينبقى بشيزة وعنجي جونا mini yeju boke dana be ko la ti ogunya wa huwa allazi nga ye to ti to yaqbalu tawbata wa yaqtuba ji an ibadihi daga bawu zubo na kan goro ga na jana na ji na ko ti ta to ko ga so ko me a jibia na kwa gbe me a da jibe tuno ga mi ga nte jina ma so kwa jungu kan goro e be ti da na so ko e wa so ko ti ta ti yo bawu me a da na ya ba tu ba ba mi me ba go tu ba na da so ko e ka wa ka e. be tu be rabe ko ene tauba na arujeo ila Allah ezu do tun Allah nye na lawo ga gyana o lago pe jujumbu ele ga tuba na gadon kaga na tuba jibani ma na wa pe de do na junti bia le so ko ga mi jiganti na nga de me kan doro a aga na tuba ji to allah subhanahu wa ta'ala dan etun yo yaqbalu tauba mo go gwa tayuji na nga taga wa jibiana na na mo nga dishidu ana suku wa yafu ani sayyiati de de de de na mo ji na nga e buke aboyu wọn àwọn etu wo ebe na wọn tuba ji na intajitani bu kabaira ma tu na auna an kun po nuka fira an kun sayi ati kun yaga akpe abe etu gbonta gbonta gbonta na sɔkɔ ga-ekpe abe yi na waaji waaji waaji na yaga ti kpata na sɔkɔ ati fangani bi ya yɛ azi keke kpe agani bi n'efi gbonta mụ si muji gafa n'efi waaji ji kpata alahu gawo aladi yakubalu tawba nga yɛ tunu ego ebazɛziɛ ji. keji je ne fi daga bayan wushi mi jona wa ya fani sayyi'ati ni me ke ta afuwa ya nye de de de zunubi na jaga ji wa ji jina to ne to ayi jina amma le mai daga ban so ko na so kwai bi da ta tsara yin afana wa ya alamu ma tafaduna wa Allah ma da ilimiya etuna je lo patano eh ويستجيب الذين nana mutu kunna lo iyaka na jiwa ji da lamar ubo ne lelebe damu wuyina takaice gin nana walen ne da an kalita ci ba gin na egina ma le ne ya fone egina ga be ci be tita tuyi ko da wazi ko an kalalu o to ti da be gboro nu ta bi ti kan nemi o nemi o mi kege me jole fi motuka fi ji amma ina na ya tuba da da baso kwani mai ajibiya mi mai wago fabe mi o mo go ga mai ajibiya ga adwa albarka mo aba na be ko ke kena kewe lele ga egina matata ci go un lugo a tu de na lugo na ji hankali ta ci biyoyi na ya amfani wigi to lele ga gba fan nan na yi ba gina gan ci na wani jiki wa lele wa na egide sauzuri be fondoro alluda ga bi fondoro alluda tashi hankali fondoro ekitika shishi gan wa tuba ji yana yi wani kpata umar yi ji shi bu ta o damuwa har wa shi fino ko dano wa jibiya me a jibiya me a jibiya na fabe mi na fabe mi o to beti ta tun ja an kan na ti betu o ke gba fa wa yi fa gano e ya ja me ke gba fa wa yi fa gano e go wa yi bu oku kan wa ni da su lagwa sun be ba o ti kan wa ta gwa awon wa fa gba ko acha ŋutɔ bɛ tita tiw lamini bɛ ti bɛ gbamini ti gboro bo tiɛ tɔn wɔkɔ fa bɛ a jibi a yɔn o mali a la masa a jibi yɛ nga ne bi yi o ma ti bɛ ga e gba fa na a dɛbɛ ne nana da e y'a ka to a nabi muhammadu gan lillahi ta'ala shaddu farhan bi tawbati abdihi allah subhanahu wa ta'ala wɔn ye fan ye gan wɔn ye fan ye gba matuka matuka yin gba fa bɛ tawba na zuga jin jibuna kaku na wuce geji tuba na so ko fayan ba fi ga kendo na fayan ba beji abeke je liu ba so ga wa jibe ano ne gba fayan so ko na fashi ba wuce na gwa ci kagan har ma annabi sallallahu ta'ala sama ganyen gba fayan toci yi ba wuce yan ne ku so ko ku ci ga wa ku so ko be ano eh wike man ke misali yan min ahadikum kanat ra'ilatuhu bi ardi fulatin fanfalatat minhu وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فالتجأ في ظلها وقد أيس من رائلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح كما رواه الإمام مسلم حديث الإمام مسلم بن kotonciya gbafan soko ya gbagbe lefi oyolomi basaci oyolomi woci bana ye zuga mana a wana bana ye lawo kun bɛ dangi o yi na bana ye lawo e gan bɛ dangi o na bana ye yawo ankali kina kan doro na ene ma ba tɛn ye jagun na wana o ma kya o ma dabi o to yen na o to yen ka yi na na waa zeni mi wo daana ni ka a duga na ya do tun na ja o ma lo bɛ gan. annabi muhammadu ga irin gbafa na sako ya ke shi bawo na rike kwaton ciya zanar da zan matu da batu banu gawaye ci gawaye fashi na fashi e na elinwa da banu tuna ya gice na wa gina ena wa fina ena wa adida na fata na nke tie daba na gupata wọn daba na ma gbuye unde sere sere daba ya bia zanan duro da bobi ya ude ngora ude za ngora umade ngondwa eza maigere na wadana barika bacha alu ujimna mo wadabba na zania ebe na waju afi mo wadabba na zania mo wadabba na zania uto za da chiko dabba na elea ari mo uto tuye tiye eshiye ti bangbu bantindo tina oje gbiji bago na ebo gbogbo na wa wala na unti za da chiko na elete lo elula wọ́n jẹ́ àgbẹ̀ gbé à ní wọ́n sẹ́yìn náà wọ́n jẹ́ gbé dábàá náà wọ́n dájú àwọn dábàá yìí lè fi kàrà á dé ní dìbò náà. ẹgbẹ́ fada yìí àkàyà zà náà tó wá ké nù àgàgà a wọ́n jẹ́ àwọn tó wá yí dèyí rí mọ́rọ̀ náà gbé gbà fẹ́ náà na àná wọ́n tààrà láyò náà wọ́n jẹ́ ká ọ́ ọ́ yà wọ́n sọ̀kọ́ wọ́n yìí wúsí mi yàn ọ̀gá yìí wúsí mi yàn ni màá jẹ tó tu ẹ̀ sọ̀kọ́ wọ́n yi wúsí ni màá yìí sọ̀kọ́. ebe tsanani yin gbafana da biyu na ɗan ulo ya gayi ne kiyo lalle waga yi tuwoto mi mai wujo ma be gana su ga lalle mi bi tuwoto wo so kwati yi wuji a so kwala ga so kwayi wuji wani o ci tuwoci ya Allah wani wa ci bici waka kafirci ka kin da ugwa o ci ga kafirci na gbana tsanani yin gbafana da biyu na yin gbafana halitta bai ba gina kpata na udan nye gbafa na sokwe fa dangane bai gwa gbe tu de de da tu e tu wangi na ya soko gwa na ga ganshi bawe ina annabi muhammadu e bai na ga da wannan ba buga manje di dalili ga ga ngala wa ji karai bela marin addini ga ga ma ga ga ma ga hukunci sokwa alaje hukunci bayewa ma lafazin nan da na jina ci ga sokwa ya wuji mu ma je sokona kafirin ci lafazin na yau ẹ̀sàdá kíkìrì gan aláwọ̀ ajẹ́ wùjì mọ̀ ajẹ́ aláwọ̀ ìmọ̀ àná sọ̀kọ́ ju sọ̀kọ́ ńlá ìsọ̀kọ́ wọ́ ẹ̀gà nà ẹ̀gà káfírin tì òun gàdà wọ́n tó mùsùlùmí tó àmọ́ ń ne be kí ẹ̀yẹ e na nà sàn ayé nga ni ngba fana da bina alu nu da ti na a alu ti ne wa ga kafirin ti ga musulmi ga amma to so eza da na tele to kafirin ti ga wuzo musulmi ta kaula sa to gu to so etu kafirci da bai zai lo wadda kafa ga mutum na yalo tunci na aje kafira yiwu ziri jilamaru nazari alu kitibu don alu na zanna dana nu lo ya gashi gobo na ikayi na mage dalabe latiya na ikayi soko ugwo uziri soko ugwo uziri soko yiwu kafira maga kafirci e ga ebe ce tun idabo ega idabo ya kafirci yo amma zai gaggawa na wa yiwu ziri wo na nam kama ike ya do ja pangoro ite mi nyo kafiri yo kafiri yo kafiri yo jibe do jiyo pato to muslimi ya be kyo wo shika bando to ga zando ti kafiri zando to tuba shi so ko ndo te yo to ga kafiri to ba muslimi ji don o muslimi ji don ito bo so ko ijikarai ijikarai bela mara adini galugo wa mamma to yi zaga kafiri na wo yi kafiri ki debo wọ́gázà yìí ka káfìrí ẹ̀bà tó tó mọ́tí káfìrà ilẹ̀ tàdàtà lẹ́yìn wọn àṣẹ wọ́n bẹ tún wọn tó rẹ̀ wọ́gázà ka fásikì mọ́tí fásikì àwọn abẹ wíyà wọn tó rẹ̀ wọ́gázà ka káfìrí mọ́tí káfìrà àwọn àṣẹ tí wọn tó rẹ̀ anabi muhammadu náwó sara yìí wọ́n lé kí wọ́n àgá yìí o etí ẹ̀ dàbà gínà wọ́n tó lé ka léèpì náà wọ́n ti sòkó náà wọ́n gá kẹ́bà bẹ sòkó kan wọn àdáná akàwọn náà bá ẹ̀ bá wọn tó wọn ju ìdíwọ́ sẹ́ńtì mi ga jajali me waga ga gbagu se te bare ga ala mi guma ya dimi dina mi lan dina ku tu tu ku pa tu lu bi an lu jo tu bere abege bana kale ja ti ga be mi a mi ga da ti ba be so kwe me ku be dana tunani suku o ye ga daga ja tu bere o ku be so kwe a imam qurtubi maga khabara aw lam yakbar ila e jajali agabari gba ogun wọn gba agabari ogun a wọn dina di wọn mi alekun ati so a ina na aga edibe se dị ona kega aga odibe to zanne amma da ba gaga in ya kodira allah wa alayya so ko de etie ti mi pali nga mi ya be mi ya mi dinna di nga dana aja ati nche dine te ti tutu pere gona sokote te to da mu te juga kila o ti ja o ti ga jan ga jo ga da sun to soko soko ga majo ga fara le ki o ko le da nun ga le soko ga de iko na wa nan kina daga kafiri ti ga on to yi mo amma alun alun ga tu ga na da soko tu go uzire o iji igo ya ga ya ko go uzire ya isola soko de lamara adini soko soko wọn adini wọn káwáyé ìdàgbà káfíìrì kí soko bò. a الذين آمنوا ودي ko Allah ye yi na mumini shiga yiwu na sokwa yi fe mumini na na kyo aga ale ko le zangoro ga addu'a na wange ba fata na so ko ku Allahu akbar Allahu akbar فإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أبدا وجيب شجاع النبي محمد غنا eti mi soko na mi tsoba ka mi a mi ka tsoba ba ka di bukata mi abasa de mi mi ka gbea ma ba de ka bukata mi ayi kabara ayi gaa gaga fa inni kɔri mi tsoba ka n doro mi me ye zan doro ga yi mi na o ji bo dawa ta daɛ ida daa amma zana yi mi na ne me wa bɛ wutu e na pali ye sajibu li wutu ye mi bi zo. yana jibi yu ga jijiji na mutati jiji ya wuce yo wali yu mino bi mu la imani jibe mi ga mi ga pata wo yu te jiji na yu wuji na umula imani diga ena we yi me tu bada na mi ga ji wuce ju wo wuce wa be mi yo uga ti ga ji unge ye mi umutati imani ina wa be mi pata so ko mi ga ji annabi muhammadu ga yi ga ti si ilahi wa ti so kudusi so al'umma yi kpata la wujtama'u fi sa'idin wa'idin alamina kpata kwaye kaji da menene waye saluni zan goro tutu waye udina bana ba udina bana ba udina bana ba udina bana ba zan goro bana ya da tuna la ataitu wa'idin mas'alata ina zan goro ga wani ga ajiyu a ma na ishe kama pata alami na assembly ashi dana nezan doro etila liya soko soko liya minna nezan doro mai ka ka ka billions of people eyo bukata zan doro ne eta soko na i billion wai trillion bukata bukata zan don bukata ile ba soko pata ganga yikio trillion bana bukata iga doko da fatu zan etila liya soko na soko ga nga zan doro layu ati kama ake ndoro ne da soko na nga ake wa ake ko tontiya al idha udkhila fil ìtàgá lẹ́ẹ̀kí òtí alágbẹ̀dánú èdò òtí wọ èkí tí a kí o lè rí àkẹ́nu èdò náà bó ó lè kí ní àlànà tó yín ti akọ́rin nu èdò tó gbẹ̀gá alágbọ̀ tó wọn hàn bàlẹ̀ ìgáwọ́ bẹ̀rù sọ̀kọ́ ìdàkà tó wù tí ẹ̀ láyé gbòòrò láyù náà ẹnu dẹ́nà kẹwàá wọn nù yó ibi wà yà á ń وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين توتي إيغا إيوا بمي إن إيغا بمينا ميغاجي هاي نغن نجي دوشي غوغا يندورا بمينا ما تلاجي هاي وواي نالا هاي owó ẹ̀sìn náà aláàwẹ̀ wọ́n sọ báyìí aláàwẹ̀ ń ká ogun máa ọ gbàgbé gan ọ̀gá ìjọ òótọ́ mọ̀ ẹ́ mọ̀ tó a. àwọn bá ń bẹ aláàwẹ̀ owó tó ní wọn wá bẹ̀ wọn dáná gbígbà náà wọ́n gbà mí náà yàwọn dáná náà wá náà bọ́nà gbígbà ó ti bá wọn. ẹ wọ́n bẹ̀ mí àyè lànà gbòtíkàgà àbá ekosa yada wa adua beyo nuomisu yada wa adua beyo ekoti yada wa adua beyo jikana yada wa adua beyo tasabili yada wa adua beyo na sayadakuluna jahannama dakhirin bele kendo agba mini aya hen na jidana ataga ya agba tu kwa fe na jahannama ho annabi muhammadu ga man lam yasalillahi fa dab alai zangoro te ba lawa ya so ko la jungu ibwacin sakwai ga wa yasta jibin ladina amanu wani ya aduwa ya za kirkiji na ga ibahun sakwai sakwai fi za kirkiji wa ya zidu min fadli umarke biya daga yare ton tocho ta tiye na yaga ke wabe wina wal kafiruna zalaji mai kafiri yaga a ji man be sokoya nyango ce tiye sokoya wabe wabe sokoya na ki sokoya a ji biya yau lakum azabun shadidun azaba na tasarai ne gwa bagan wuju shiryo wagai da ba goma mhm. walau basata Allahu rizqa Allah subhanahu wa ta'ala ga walau basata Allahu rizqa da so ko ga di bagwa ziki ja li ibadi wujuji eh da so ko ga ta ziki ta ci ya wujuji kuta da doro la fi da na dena la bagaw fil ard wallahi ga biya ka so ko tu yake kimbo dan do aziki wa bayani ona wa dena ko yini so ku ko joyi ko ga gintu ko ga dan ga ju la da aziki o wale utu alawa shemba mibani mibani mi na miyo zanto aisha bin aisha tanjere aboka ogun hoyo ko nga plato mota bu de wa ka e shawa dan goro aje ko e gawo kila ya o pata na bu da wa buru ita apo yawe wo ga ke bubu e no walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha amma da Allah wai tun hin biya o karai karai da gorogodo kin do gabu gon alu biya o no dan doro da aziki da mun ko soko dan doro da aziki na soko la yuno kije da bo o de gado shiga amma da na bai ya ga da aziki ana ya ah to wai da wala bai ya bi katibi riziki ina wa dena aji poro hakani una aziki dan doro ikikachi na ma ga kabo bona zangoro kon kikini wa da na ga wa ce ko ga wa ke wa na so kwa ji zo to shiri o to ko da dango a ci ga lamar so ko da zan ọba gawo amsterdam fil ardi al ma'asi le fi pata na uja ga wa jina so ko ga ze ki kuju bene o wujo etika ko pata na uja ga wa gbo lo ba en to jina aga ze ki da waju bene o wujo amma lokaci lokaci lokaci lokaci lokaci na wudde na nga ke gbugbu lokaci na bɛdi ana nga sɔ kpekpe mangan lɛ an naliba niya yujibu tukuya bagono le dana ɛdaga ati ale de bagono wɔn la kpaka loza ne ɛdaga yana nyia sɔkɔ na inal insana lɛrɛ bihi lakanu n tɛ tɛ wɔn gan an ra ustabna. innal insana la yakuga sawaji no le dana mwaju mbaya ne biya kaso ko tuna kanjicho an raha ustabna ngade mi de ba won manya sambanga law a'tahu fawqa hajati so ko gela la ibiya tatiene ibukata ikangana la hamalahu zalika ala al-baghi wa tughyan ŋutsu ala yi ga yi ga ye sani ya nyia ati pe tati dojo na etu dojo ga alagba tati kimbo imaamu qatada gan khairu la aishi maalan khairu la aishi maala yulihika wala yutughika rayuwa na maga rayuwa na rayuwa na jega rayuwa kpaata na nga yi rayuwa na tso ńláwọ̀ ya yẹn hàn ọmọdé ẹ̀ lọ́wọ́ ìgbìyà ká sọ̀kọ́ tó àná nga yẹn sọ̀kọ́ ká láwọn ní gòròkó ní na wẹ̀dẹ̀ bùká tó nà ọjọ́ ya asiri so àmàgà ga olóòjì àná dí àzì fúnmá àzì kí ni mọ́ so nga yà nìkan dìgbà wá ń gbé o. tàrà ati ń gbòòrò bọ̀ na na. zana yi ta kuci shana na al'abni yawo wa nisa zai yi ba wai ya na ben zagi a ga she ni na amma na aljanna wuna zai yi ta kwame aljanna na talaka jayo kiyama ga da bai zai ta ziki kuye kana ya ga gago to na maga gago na wa ji wala bezo talaka gumi aljanna wa buta kan 500 years ka ta bala wa tuna bana da birkita ti kyo daga ti jena kemo wuna bá tọ kẹrù là áyì ràyíwá ní mẹgẹ ràyíwá pátá náà sọkọjú tú yàwó àṣírí so ọwọ wọn ọgá bẹẹ gáwọ àjí ń dáná uzùrì abẹ sọkọ àgùnwó wẹwà wọn ń dáná uzùrì abẹ sọkọ òlítà kẹẹchì òtú ràyíwá mẹlẹ yìí gádàn wọn. àmọ́ ọjọ́ yìí gáàsì kí ṣínà yà wọ́ eh. kangoro zèyí ní gangwa dàgbà dídì wúbo sanwó-gá àtẹ̀gbùgbù dẹ́bọ̀ sanwó-gá àṣì dẹ́bọ̀ sanwó-gá àtúrọ̀ sọ̀kọ́ dẹ́nẹ́gbà kúbò de sɔkɔ bɛ laa taa tii bɛ sɔkɔ wɔn tɛ taa ti sɛ ni nu ti ne yà lɔn wani. walakin yunazil bi qadari ma yasha amma da azikin na so kai tun hin biya wuju de gorogodo yan ken do gabbo gon a tun hin etin hikmu bo etin no le ga goru jinina manga kube don ken do be don ba ko yan al hadithu qudsi wono nga inna min ibadi man la yuslihu illa ولو أفقرته لأفسدت عليه الدين وإن من عبادي من لا يصدره إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه الدين لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى قال adede mini gba ko wuji mi jo neji bawo na ade na gwa ya na ade bawo so ko ga da mba ko yi mi yo bago ne na ja a pe sa bago yi na bago tu kwa ya u ja le e ru ya da me ga bago ke kwa ke ya wallahi ga ni da dini abu e da da mba ko yi mi sho eh e da da mba ko yi mi sho u kwa ya in doro gwa ya sai talautu alama ci ne na mi ka do ta bago ji ya aga tu ga dini o e da ma da mba ko yi mi bapina na lato ano ugwa ya be ga do ta de bapio ala tu ga dinyo unda so ko ga ji awon na go kan kan no o ga o te kila no go no ka o be dia o te kila no go no e bo ga de ga tu ga bo ga ma go yo na da to yi ma chile so ko ma musumi chile no ka ko na ga de na dan dan da ti te chie yi bi cha takuna ga dena kanga ga to ba dini ajo ale pastor aji e da amfania da church member aji a da amfania church to ga bada o te da amfania a bi ti church ama mo sunu ga de mo ti je mi gaganga ja tu nga masa ti pito gi tu dabo wa lo masa la te ku be a o ga lo bana te gan su ga lai tin ta mako wọn lọ dana adiinya wa lọ wá ziba tọjú máa yọ tó àlàyé àwọn tó bá jẹ òtí lọ bẹsẹ lọmọ mẹ wọn gàdé má tọ bẹẹ bí tíá ni. za sifa da zuci ya gibi na ga yau ka ji tuba e wona je na gwaya kuma na alaji tita ta makwa na ta makwa aya jibo o ma yu jibo mo e gibe gin da do yizo mo ala shi kiyaye innahu e Allah khabirun zane da kike noyo basirun zane le noyo bi ibadi de wujuji en don da wujuji ya jina wai chachi yẹn tó ń dọ̀wọ́ yẹ yẹ jiná ń gbé sọkúrú wa ìdí hmm. wa ń jì. وهو ne gadun bayinan gake izana cito yi yunzilu al-ghaytha e dure shi biya daga sama min ba di ma kɔlɔ tu zumana a ka kaw na bage la a juguya nɔ a bɛ le le elebiya yi du sɔkɔ ke jan tiɲɛ wɔyɛ suru ra a ma ta nke ga ye gun nke la ye gun cɛ gami ba kɛti kin bo alihayiriw yi alibarikuw yi sɔkɔ ke gun mi gun tu kɛw yi yɔ kana di alibarika de sɔkɔ jun alibarika kana di alihayiri de sɔkɔ jun alihayiri yɛn suru ra a ma ta sɔkɔ ke lara mun gami keti ujuju wati kin bobo wa huwa allah nama alwaliyu waliyu ya alhamidu hamidu mu je yo alladhi yatawalla ibada nga ila ne shuju jona nga ila ne wuju bana nga ila ne tawju na nga mai da na ni makpata na adabe wuji na daga bubon wa pebe ona nga la utaye hamidu za na wuji je je boya na za na wuji je je boya ka ku ibo so ko ba dan do wa takwibo ye gbe soko ba a de zanton do ti kimbo na de kanu e parafina amma wode kene soko no de kengine ya soko ga no ya de kwa za wangi o ga za wangi ga ya za wangi no pio a to wa tutu ka za ja yo pia o je mi e kinga soko a de kindo che je nigeria che je afani ya de je ilala che je ina na ite shaba no kwata ba ta wala ne ye shaina na kimbona alaka o ti bezu yesu che ti abon ayo maga bai ko toce zaba lamar na alkhairin afiya yi gina kuri jide e gina ko na uwo na ali ne ke ciye ni ma cile so koyo so kudi sauki yayi eh eh ومن آياته خلق السماوات to barakallahu fi iga karatu ya sura wuce gikin babo bani ga cibi cire sa kufa da